wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani gari da a ce kurba manja na zalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. Sunana Dr. Kabiru Ibrahim na fito daga ƙaramar hukumar mulki ta Ilela da ke a cikin jihar Sokoto. To bakonmu na yau a cikin shirin kenan. A gaba kaɗan muna ɗauke da tattauna mai mahimmanci a tare da bahaushen ɗan Najeriya wanda ya kafa tarihi na buɗe wani katafaren gidan kula da tsofaffi da kuma asibiti a birnin Ham da ke ƙasar Jamus. Babban burinsa shine ne amfani da wannan wuri da ya buɗe a matsayin hanyar da zai ba wa dubban matasan Najeriya damar zuwa kasar ta Jamus domin samun aikin yi da rayuwa mai inganci. Ba wai na buɗa shi don ƙashin kaina ba ne kawai, saboda na kula da irin labarin da nike ji da nika gani cewa yanzu a gida akwai matasa da ɗimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki. to wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren jamusanci damar samun aiki. To yanzu haka akwai matasa da dama a tarayyar Najeriya da ke son amfani da wannan damar. Hallo, guten Tag. Ich heiße Aminu Muhammad Kasim, komme aus Nigeria. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. My name is Ahmad Imam Abdullah and of english from Nigeria, Ausok to start. Sai dai duk da waɗannan nasarorin hakan ba wai ya zo bane ba tare da ƙalubale ba. Shi duka yare aka ci zaka koya da girman ka su akwai ƙalubale da yawa saboda ko karya harshen da pronunciation a turanci da intonation abubuwa ne mabambanta daga kowane irin yare. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani garin da ake kurba Madalla, to muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da Dr. Kabir Ibrahim. A nan dai ya soma ne da bayani kan dalilansa na sha'awar zuwa kasar Jamus karatu. Da yake ni na yi karatun likitanci a Bulgaria kuma tun ina ganin shekara dukkanin mukari nike dubawa ina bincike a ina ne mutum zai je ya yi ƙarin ilimi ya ƙware a inda ba sai ya biya kuɗi sosai ba. to sai na ga cewa Germany na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe inda ma lokacin da kake yin karatun biyan kama ake yi wasu 'yan allowances haka. To jim kaɗan da kammala karatunsa a Jamus, ba Basakwacen ya soma ɗaukar hankali a sakamakon buɗe wani asibiti da ya yi tare da samar da gidan kula da tsofaffi. Abin da za a iya cewa ba a saba ganin hakan ba a tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma Hausawa. na farko dai wurin da ake kula da tsofaffi kuma shi abin da sa ne buɗe wannan wurin saboda na kula da irin labarin da nike ji da nika gani cewa yanzu a gida akwai matasa da ɗimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki mun san cewa gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba to wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren jamusanci za su samu dama su zo su yi aiki eh, shi kuma na biyun asibiti amma shi wannan gaskiya sai likitoci da annan waɗanda suka ƙware gaskiya su ɗe za su yi aiki a can ko kuma likitoci da a gida waɗanda sun yi koyi yaren jamusanci sun ƙare amma suna buƙatar takardu da za a ba su dama su zo nan. Bugu da ƙari a yayin da wasu ke neman tallafi daga gwamnati kafin su soma sana'a domin dogaro da kai irin nasa. Likitan ya ce ya iya gina wa kansa komai ba tare da neman taimakon gwamnati ba. To gaskiya ni kaɗai na tsaya da ƙafafuna wajen wannan aikin sai dai na samu mutane waɗanda sun ka cancanta suka san aikin suka kama min muka yi tari, amma dai taimako da gwamnati babu wani taimako da gwamnati gaskiya ta famu sai dai kuma babbar damar da ya samu daga gwamnatin jamus ita ce ta taimakawa ainun domin inganta rayuwar matasan najeriya da dama yanzu bari mu ɗo misali cewa kila muna da waɗanda suka ƙare secondary school da dama a najeriya amma ba su da aikin yi kuma ba su samu karatu ba to idan za su je su karanci yaren jamani su kai b2 ake ce ma abin waɗannan matasan za su samu admission a jamani hmm. gehen nan lafiya wanda ya samu admission lokacin da ya fara karatun shi wannan watan farko akalla za a bashi euro dubu ɗaya da ɗari uku da zai ci abinci kuma ina ganin a zaman mutum ɗalibi waɗannan kuɗin sun ishe shi sosai to mu kuma waɗannan student ɗin za su taimaka mana lokacin da suke karatu su yi aiki wurinmu su kuma gwamnatin germany za ta biya su ke ga taimakon da mu kuma za mu samu daga gare su na asiya nasar habib daga nigeria katsina state sannan ni nas midwife ce tambaya ta a gare ka da ka bar ita ce yanzu a matsayina na wadda nake a katsina state kuma ina da burin son zuwa germany domin in yi karatu kuma ina da burin yin aiki kama a irin facility din da ka buɗe to kamar da midami ya kamata a ce na yana da shi na tanada uh, malama asiya nasir habibu To abin da ake bukata daga gare ki shine certificate din German language zuwa level din B2. Idan kika kammala sai a yi translation din ki sai a turo muna. Su kawai abin da muke bukata daga nan kuma mu a wajenmu za mu kai takardun sai a samo miki izinin aiki a nan sai mu tura miki shi kenan ake bukata da gare aiki da Dr. Kabiru gaskiya akwai daɗi sosai na farko ba damuwa ta tare da aikin in ma baka gane abu ba zai bi a hankali har sai ka gane ba damuwa abu na biyu kuma in yi magana da yaren jamusanci idan ba mu fahimta ba baka gane wasu sai a koma sai a yi da hausa ta bakin malam awal usman kenan ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke aiki a asibitin na dr kabir. To yanzu haka akwai tarin matasa a Najeriya da suka dukufa wajen koyon harshen Jamusanci. Ich heiße Aminu Muhammad Kasim, ich bin 27 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Kamar yadda kuka ji na gabatar da kaina a yaren Jamusanci, ina tabbatar muku cewa a halin yanzu da ake ko da ba jamushi zan iya tsaba in yi magana kuma ya fahimci ni kuma ni ma in fahimci me yake faɗi. Hallo, guten Tag alle. Ich heiße Faruk Ibrahim Lahodu und ich habe seit vielen Jahren als Operation Braum Krankenpfleger gearbeitet. Also ich wusste etwas über Deutschland und die deutsche Sprache durch den Kerngründer des Doctors Club. Madalla. Thomas ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahota lafiya daga nan birnin bonn na tarayyar jamus.